A yau za mu tattauna ne dangane da ayyukan alkhairi da musulmi ke yi a watan Ramadana na kiyayewa da ayyukan alfasha ko rashin kyautatawa amma da zarar watan Ramadana ya wuce sai a koma gidan jiya. Da haka ne filin dandalin VOA ya zanta da wasu mutane dangane da irin ayyukan da suke yi a wannan lokaci ko shin za su ci gaba da aikata alkhairi bayan Ramadana? A gaskiya abubuwan alkhairin da nake yi shine kamar ina bada sadaka, ina karatun Kur'ani, ina ciyar da uh, muskinai ta Allah muna so mu yaƙi da shaidan mu ci gaba da yadda muke yi yanzu a wannan wata bayan sama mu ci gaba da izinin Allah kafin azumin watan Ramadan ya zo ce na gaskiya sai ai wata ɗaya ma ni ban tashi na ce bari na yi wata nafila raka a ko bi ba kawai da na ci tuwo na kunci ta nake to amma tunda mun shigo cikin wannan watan da albarka sai in kai karfe ukun dare ma ina nafila kafin watan Ramadan a ratsa sai sha maka kwali ɗaya na sigari amma tunda azumin watan Ramadan ya zo yanzu gashi ba gwara da ita na ne watsi da ita saboda kawai na kusanci ubangiji ala, in insha Allah ta'ala muna fatan haka malam sani abdullahi ya yi bayani dangane da matakan da ya kamata musulmi ya yi, ko da bayan watan ramadana ka yi imani cewa wannan ibadar da kai saboda Allah yi ta ba don wani ba sakankan cewa da wannan yin ibadar da kuma naci da zikiri da istighfari shine zai sa Allah ya juye zuciyarka ya zamanto ko da bayan azumin zaka zo ka ci gaba da yi saboda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu ba yiwa sai dan ya to mutum ya tsirkake niyyarsa ya yi shi domin Allah ba wa dan wani ya gani ba to Allah zai tsarkake zuciyarsa ya zama to ya ci gaba da shekara mai zuwa ka ga ya dawama akan yin wannan abu. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.